سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan wato littafi na madarijus saliki wanda mala yake bayani akan abin da ya shafi matsayi na riba shine wato samun yardar Allah madaukakin sarki wanda yayi ta ambato matakai da yawa muna cikin mataki na shida. mala ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yandubu ila a'lal maqamat fa in ajaza al'abdu anhu haqqahu ila al-maqam al-wasat kama qala wa ka yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wato asalin kwadaitarwa zuwa ga kololuwan daraja din idan bawa ya kasa kaiwa wannan daraja din ya ce to sai ya sauko daraja wanda shine na tsakiya kamar yadda ya ce ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa wanda wannan matsayi din wannan matsayi din ya ce shi ne matsayin ihsan jami'i مقام المراقبة islami wal imani wal والإحسان wannan shine matakai guda uku akwai al-iman akwai al-ihsan akwai kuma al-islam mataki na farko shine al-islam mataki na biyu shine al-iman mataki na uku kuma shine al-ihsan wanda shine kololuwan darajar gaba daya a matakin ihsan shine yake nuni akan wannan wanda zai kai mu zuwa ga matakin yarda din قال يجي فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان وانا شنيك تترى أبوه أن ندك بداؤك سنيجي فإن لم تكن تراه فإنه يراك فحطه عند الأجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني da haka sai ya saukar da shi daga matsayi na farko zuwa matsayi na biyu wa العلم al-ilmu عليه illahi alaihi wa اذا ما زي idan ba zai iya taka wannan matsayi na al-ihsan ba yace to zai sauko matsayi na biyu shine bawa ya san cewa Allah madaukakin sarki yana sanada abin da yake yi kuma yana ganin sa wa mushahadatuhu li 'abdihi fil mala'i al-a'la al-wal khala haka nan kuma Allah yana ganin shi ko yana fili ko yana koyi haka nan ɗaya hadisin da ya zo duk da yake hadisin yana da rauni shine wato inistata'ata an ta'amala lillahi birriba ma'al yaqini faf'al wanda abin da ya zo a cikin ma'anar hadisin in har za ka iya aiki ma'ana ga Allah maɗaukakin sarki tare da yadda da kuma tabbaci ya zama kana da sakankancewa a zuciyarka ya ce to ka yi haka idan ba za ka iya ba kuma ya ce fa inna ma'as sabri ala ma takrahu khairan kathiran abin da zai same ka kuma na musiba an kai hakuri a kansa to akwai alkhairi da yawa a cikin sa dan haka sai ya kai shi matsayi wanda yake mafi kololuwa sannan kuma ya dawo da shi na tsakiya idan ba zai iya wancan babban ba yace fal awwalu maqamul ihsan duk da yake a hadisin shine matsayi na uku da aka tambaya amma kuma shine na farko dan mutum ba zai zama muhsin ba ma'ana mai kyautatawa har sai ya samu imani kuma ba zai samu imanin ba sai ya zama musulmi su haka matakai ne guda uku na farko mutum ya musulunta ya miƙa su ga Allah ya yadda da Allah maɗaukakin sarki na biyu kuma zai dinga aikata wasu ayyuka ne don imani ɓangarori ne guda saba'in da wani abu to yana aikata waɗannan ayyuka na imani na imani har ya kai ƙololuwan daraja shine ihsan to Iksan shine ƙurewa ihsan shine kulewa Allah madaukakin sarki yace eh, wa hasuna ulaika rafiqa ce waɗanda suke tare da annabawa wa man yuti illaha fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin sai yace wa hasuna ulaika rafiqa wannan sune masu kyautatawa wato waɗanda suka zama tawaga wacce take kyautatacciya قال فالأول مقام الإحسان والذي حقه إليه مقام الإيمان يتي وليس دون ذلك إلا مقام الخسران إذا كبر إيماني آه إحسان إذا هر كبر إحسان وشيكنا آه إذا كبر إحسان kuma ka bar imani to ba abin da yake ƙasa da haka ba abin da yake ƙasa da haka ala asabi wal arba'un sai na 47 na 47 din nan annahu afna ala radina bi mar'i al hukmi wal ilmi wal fiqh wal qurbi min darajati an nubuwa yace shine manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yabo ga a manzala sallallahu alaihi yayi yabo ga wato wasu masu yarda da abin da Allah ya hukunta a kansu sannan kuma da sani da fahimta na addini da kuma ya kusanta su da matsayi na annabta kamar yadda ya zo a cikin wasu tawaga da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma antum ko me kuke ciki ko kuma da me kuka zo ko kuma ko ku suwaye sai suka ce mu'minun suka ce mu masu ba da gaskiya ne sai ya ce ma alamatu imani me alamar imanin ku ba da gaskiyar nan faƙalo suka ce asabru indal bala shine yin haƙuri lokacin da bala'i ya same mu wa shukru inda rafa kuma mu ne masu godiya a lokacin da muke cikin wadata da yalwa wa riba bi marril qada kuma masu yarda akan abin da ya same mu wasidqu fi mawaqinil liqa kuma masu gaskatawa a lokacin da muka sadu da abokan gaba ma'ana masu gaskiya ne da Allah ya ce ula'ika humus sadiqun an koma cikin hujurat Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu basi wato asalin shakku ba ko kwanto ba wa jahadu suka yi jihadi saboda haka masu haƙuri lokacin saduwa da makiya wa tarki shamatati bil a'da sannan kuma mu ba masu tsangwama bane ga waɗanda suke abokan gaban mu ma'ana akwai abin da ake kira shamata shine mutum ya dinga kwaɗayin cewa wani mummunan abu ya samu wani wanda yake tare da shi kuma ya dinga murna akan wannan abu wannan shine shamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga shamatatil a'da ma'ana wanda yake makiyinka ne ya dinga kullum hasashen shi cewa wani mummuna abu ya same ka wannan shine shamata to yace mu ba ma shamata ma'ana ba ma hasashen wato ko tunanin ma wasu abin da yake mummuna dan mai farin ciki faqala sai yace musu hukama lallai ku masu hikima ne ulama kuma malamai masana kado min fikihim an yakunu anbiya fahimtansu ka so ta sanya su cikin kusantaka da annabawa qala wal arbaun shahid anan shine masu yarda ne su da hukuncin Allah sai na 47 annar riba akhidun bi mahdi zimami maqami dini kulla to shi yarda da Allah shine wato ma'ana linzamin duk wani al'amari na addini gaba ɗayan wanda ya sami yarda to ba yi da damuwa cikin al'amuran sa na addini gaba ɗaya wa huwa ruquha shine ran wannan addini wa hayatuha kuma rayuwarsa fa inna ruha tawakkuli wa haqiqatahu domin tawakkali dogaro da Allah haƙiƙaninsa da kuma yaƙini tabbaci da Allah madaukakin sarki da kuma aunar Allah madaukakin sarki da kuma wato asalin ah, tsarkakewa ga wanda ake kauna din ko shi mai kauna din ya ce wa dalilu sittil mahabba da kuma shi ne abin da yake nuna gaskiyar ƙauna ɗin shi yarda wa ruhu shukur shi ne kuma abin da yake nuna wato asalin tsantsar godiya ga Allah maɗaukakin sarki wa dalilu shi ne jagoransa haka duk wanda ya sami yarda da Allah maɗaukakin sarki za ka same shi mai tawakkali ne za ka same shi mai ƙauna ne ga Allah maɗaukakin sarki za ka same shi mai godiya ne ga Allah maɗaukakin sarki amma in ya rasa yarda to duk abubuwan nan zai rasa su ba za su cika ba qala rabi'u ibnu anas ɗaya daga cikin magabata yake cewa alamatu hubbillah alamar kaunar Allah a wajen bawa bawa yana kaunar Allah shine kasratu dhikri yana yawan ambatan Allah fa innaka yace domin kuwa la tuhibbu shay'an illa aktarta min dhikrihi ai ba wani abin da zaka kauna sai ka yawaita ambatansa aga duk abin da mutum yake so shi yake yawan fada to kenan wanda yake san Allah zai yawaita ambatan Allah madaukakin sarki wannan alama ce yace wa alamatu din alamar kuma mutum mai addini ne shine al-ikhlasu lillah tsarkake addini ga Allah wannan shine alamar cewa lalle wannan mutumin mai addini ne mai bauta ne na gaskiya ga Allah an yakuna mukhlisan ya zama mai ikhlasi ne fi sirri wal alaniya a fili da boye ma'ana ba wai sai gani idan mutane ko abin nan ba a fili da koyon shi mai ikhlasi ne bayyin abu dan wani ko dan ganin wani yana yin abin shi dan Allah ko a fili ko a boye wa alamatu shukr yace alamar kuma godiya ga Allah arriba bi qadarillah shine yarda da kaddara Allah ana duk abin da ya samu bawa yarda da shi wannan alama ne na nuna godiya ga Allah wa taslimu liqaba'i da miƙa wuya ga hukuncinsa wa qala Ibnu ibnu abil hawari wannan ba Allah shi ma yace zakartu aba sulaiman mun yi tattaunawa da wani daga cikin magabata shine abu sulaiman yake cewa akan wani hadisi cewa awwalu ma yud'a ila aljannati alhammadun inda yake hadisi yana da rauni yace farkon wanda za a kira su su shiga aljanna sune alhammaduna masu yawan godiya faƙala sai ya ce mishi wai ka huwa an tahmadahu alal musiba wa qalbuka yata'assa Shi ne ka gode ma Allah maɗaukakin sarki akan musiba duk da zuciyarka ba ta son abin amma kana mai godiya ga Allah yace idza kunta zalika idan haka kake farji ila sabili ka koma wajen masu hakuri yace innamal hamdu abin godiya abin nufi an Shi shine ka yarda da Allah maɗaukakin sarki wa ƙalbuka musallimun rabi zuciyarka ta yarda babu wani kokonto a ciki don haka sai ya zama kamar yarda da Allah madaukakin sarki shine kololuwar waɗannan abubuwan duka wal asasul ladhi tubna alai shine kuma ginshiki da ake gini akai wala yasifu shay'an minha bidunihi albatta wallahu alam ba abinda zai inganta ba tare da yarda da Allah ba ma'ana yarda da hukuncin Allah shine wal wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi haka yarda da wannan abu na 49 yace annar rida yaqumu maqama kathirin min at-ta'abbudat allati tashqu 'ala albadan yarda da Allah madaukakin sarki yana matsayin mafi yawancin ayyuka na ibada wanda ake yin su ko kuma suke wahalar da gangar jiki to yarda da Allah madaukakin sarki yana yana maye gurbin su indai mutum ya samu yarda da Allah madaukakin sarki to duk wata ibada da za ta wahalar da gangan jiki ba zai ga wahalar wahalarta ba saboda me saboda abin da ya samu na yarda a shi yasa yanzu kaman wanda zai fita jihadi saboda yarda da Allah madaukakin sarki ne ya san zai iya rasa ransa amma huwa radiya ya yarda da wannan shi yasa koda ya fita din bai damu ba saboda me saboda akwai yarda a zuciyarsa ya ce fa yakunu ribahu ashalu alai Na haka yarda shi sai ya zama ya fi sauki fiye da komai wa aladdu lahu yafi mishi jin dadi wa arfa fi darajati shine yake ɗaukaka darajarsa wa qad kuma an ambata a cikin wani wato kissa na banu isra'il anna abidan abadan laha dahran tawilan cewa wani daga cikin masu bautan Allah zamani mai tsayi yana bauta ma Allah sai yayi mafarki mafarkin da ya yi cewa wance wato wata makiyayiya mai kiwon dabbobi za ta kasance tare da shi a aljanna ma'ana a mafarki aka nuna masa sai ya tambayi labarinta ina zai same ta har ya same ta ma'ana bayan an ba shi labari a mafarki fassabafaha talatan ya je zauna a wajenta kwana uku don ya gan wane irin aiki take yi wannan labarin isra'iliya ne baka da cewa ko ka gaskata shi ko ka karyata ta iya haka ne ta iya yiwa ba haka bane shine matsayin irin waɗannan abubuwan da suke zuwa na isra'iliya amma dai da yawa zaka samu wasu malamai sukan ambaci haka din saboda kwadaitarwa ana yi ne don kwadaitarwa don haka sai ya je ya kusance ta ma'ana kusanta na ganin wani irin ayyuka take yi mana shi ya daɗe na aikin ibada sai aka ga aka nuna masa cewa ga wata to kiwo take ita ce za ta zama wato kaman makwabciyar shi a aljanna ko za ta kasance tare da shi kaman kai ne yanzu ka dinga ganin wani da kake ganin ba kowa ba sai a dinga ce ma daraja kuɗe da shi kai kuma kai ne kullun yawan azumi ba wani azumin da yake wuce ka yawan sallar dare sai ka nuna ma a ce to ai wani kuma gashi nan eh, shine zai zauna daidai da kai wannan ya faru zamanin ko sahabbai ana samun haka eh, kisar julaibib ta shahara akan haka julaibib wani bawa ne daga cikin bayi sahabi farko dai shi ba ba fitacce sannan ba wai mai wadata bane ba mai matsayi bane kuma sai Allah maɗaukakin sarki da ya tashi yin halittarsa sai ya yi shi ba mutumin da zaka ganshi ce kyakkyawa bane Allah yana halittan bayi yanda yake so to amma Allah duk ba ne yake duba ba Aka julaibi yana lazimtar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu lazimtar sa a manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tambayi julaibi. ba za ka yi aure bane yace ni wa zai aure ni halin da nake cikin nan ga yanda nake da wai ba wanda zai aure ni yace yace ai ni ko an kai ni ma inda za a kai ni kwantai zan yi duk inda aka kai ni manzo sallallahu alaihi wasallam yace to a wajen Allah baka kwantai Haga. akwai wani abu a zuciyarsa ke ce a wajen Allah kai ba kwantai bane haka kuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya neman masa aure da manzala sallallahu alaihi wasallam ya neman masa auren nan gidan da ya je nema ya aka yi tambaya ya ce ka je ka ce ni na na aiko ka ka nemi aure lokacin da ya je kuma bai gabatar da kanshi da ya ce eh manzala ne ya aiko shi ya zo ya tambaya aure a gidan nan sai uban ya tashi da murna sosai yana ta murna cewa ai ga dan sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko yi tambaya a gidan nan ko da ya shiga ya samu uwar yarinyar ya gaya mata yana cike da farin ciki sai ta ce to amma ka tambaye shi wa aka aiko ya neman ma shi manzo Allah ne yake nema ko kuma shi wanda aka aiko ne ba a sani ba ana shiga aka ce mata da yazo ya tambaye shi sai ya ce ai shine aka ce ya nema sai ce to bari su je su yi shawara kaga ana ganin cewa shi ba ba wani abu bane to yar kuma da taji saboda ita mai yarda ce da hukuncin Allah ta taso ma iyayen ta ce fa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ba ta ja da shi inna wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al khiyaratu min amri ta karanta musu wannan ayoyin aka yi auren bai tare da ita ba aka kira jihadi ya fita da ya fita ya yi shahada mazala sallallahu alaihi wasallama da aka kare yakin nan sai yana tambaya ina wani ya cewa ba wanda kuka rasa a yakin nan sai ana ta ambatan mutane ba wanda ma yake kawo shi saboda shi dan ana ganin ba wani abin nan bane ba ku rasa kowa ba zai ce ai wani aka rasa sai da ya tambaya ya tambaya ya ga ba za a faɗi sunan shi ba sai ya ce musu ina julaibib ya ce ba su gan shi ba su sun manta ma da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to ku je ku duba shi da aka je aka duba shi aka same shi yayi shahada amma ga mutane da yawa a kewaye da shi kafirai ne guda bakwai ta faɗa da su ya kashe suka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi da hannuwansa yace shi zai dauke sa ya daga shi har aka je aka yi janaiza sai ya sa shi da kanshi a cikin kabari ce wallahi na ganshi yana linkaya a cikin wasu takkuna na aljanna to kaga wannan ba wai abin nan abubuwan da yake da shi ake duba ba yarda ne da yake cikin zuciyarsa da Allah shi yarda da hukuncin Allah haka la yubali bil hayat mana ba wani abu yake nema na rayuwar duniya ko wani abin nan ba yana neman yarda Allah ne kuma ya samu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yake cewa ni na yarda da kai na lamince maka kuma kana cikin yarda ku kaga me kai shi ga samun wannan shine wannan yarda dan haka shi yana ganin zai iya bada rayuwarsa saboda ya yarda da hukuncin Allah wannan shine wannan mataki da malam yake faɗa to kaga wasu za su ganshi kila shi ba mai yawan ibada bane shi ba wani fitacce bane to amma ba su san me matsayin shi a wajen Allah ba da haka da ya je ya zauna ta kwanta ta yi bacci ya gabata sallah cikin dare ya tashi yana azumi ya ganta bata azumi sai ya ce miki ke ba ki da wani aiki da kike yi ne ta ce ma huwa wallahi gaira ma ra'aita yanda ka ganin nan haka nake aw qalat ta ce illa ma ra'aita sai abin da ka gani ni ban san wani abu ba kuma yana ta dai tattauna da ita har sai ta ce ta ce mishi usailatun wahidatun fiya ina da dan wani abu karami da nake gani shine abin da nake sa tsammanin ina aikata shi tace wa zalika anni kuntu fi shiddatin lam atamanna anni fi rakhai take cewa duk lokacin da nake cikin tsanani ban taba kwadayin cewa in shiga cikin yalwa ba kuma na yarda da wannan halin da nake ciki ban taba burin cewa in samu wani wadata ban na shiga cikin wannan masu idan kuma ina cikin rashin lafiya tace ban taba burin cewa ina ma da a ce lafiya ta kalau ba idan kuma ina cikin rana ta ce ban taba gorin ina ma a ce da a inuwa nake ba to a lokacin sai ba wannan ya ɗaura hannu akan kansa ya ce to wannan ita ce hasila din? sai ya ce wallahi wannan matsayi ne wanda masu bauta Allah ma ba su same shi ba kuma haka ne za ga wani yawan bautan ne amma ya samu zuciyarsa ta kafu ta samu wani tarbiyya na kusanta da Allah maɗaukakin sarki da yarda sai ka gaba babu zaka yana yawan sallah yana yawan azumi amma da wani abu kaɗan zai same shi sai kaga ya fita a cikin abin nan bal wani ma zaka samu yawan sallan da yawan azumin da yake yi yana yi ne saboda yana neman wani abu a wajen Allah da ya samu wannan abin yana ganin bukatar shi ta biya ya ajiye wannan kuma ana samu wannan da yawa zaka yana ta yawaita azumi yawa yawaita sallah da yawan sadaka da sauransu yana samun wannan abin sai ka neme shi kuma ka kaga yanarki saboda me yana ganin ya samu abin da yake so to shi mai yarda bai samu abin da yake so sai ya sami ita wannan yarda din wanda kuma kurewanta sai an shiga aljanna ake samu wa ridwanun min Allahi akbar to kaga ba wai yawan ibada bane mutum zai iya yawaita ibada amma ya ingancin ta yake ya kyautatanta a zuciyarsa shi yasa wasu daga cikin malamai suke bincike suke tabbatar da cewa ai Allah madaukakin sarki da yace li yabluwakum ayyukum da yace aktsaru amala cewa ya ahsanu amala ma'ana wanda yafi kyautata aiki ba wanda yafi yawan aiki ba kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin ayyukan bawa a wajen Allah madaukakin sarki wanda ya dore yana yi khairul amali ma ma alaihi sahibu huwa in qalla wani zaga raka'a biyu kawai lazumci yana yi to amma ya dore akan su bai ɗaukan ma kanshi abin da zai fi ƙarfinsa ba kuma ya yarda da haka dan yana yin biyun nan biyun nan dai ba za su ja idan kowa ba yila ba zai iya tunanin cewa bari ya yi riya da su ba to amma me yi da yawa fa shedan ya fi shigo masa ma'ana an fita an tashi an yi sallah ai ta nafilfili misali shaɗan zai iya shigo masa fiye da yanda zai shigo ma da mai yin kaɗan. kuma wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ayyukan nafila ma mafi falalarsu mutum ya yi su a ɓoye a cikin gida ya fi afdalu Salatin mar'i salatuhu fi baiti illa maktuba sai dai sallar farilla amma duk wata nafila mafi alkhairin ta yin ta a gida saboda a gida din nan kai ɗaya ne kai ka san me kake yi ba wani wanda zai zo ya shigo ma da abin nan akai in gane ko ala wa qad rawa ibn mas'ud radiyallahu anhu arwayto daga abdullahi dan mas'ud cewa man bi bima unzila minas sama'i ila al-ardi ghufira lahu duk wanda ya yarda da abin da aka saukar da shi daga sama zuwa ƙasa to wannan za a gafarta masa ma'ana yarda da abin da Allah ya ɗiba masa na arziki ko yanka masa to wannan ya samu gafara Allah wa fi atharin wani athar kuma man min khayli ma u'tiya al-abdu ar-riba bima qasama Allah lahu yana daga cikin mafi alkhairin abin da za a ba bawa Allah ya ba bawa kyauta shine yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi wannan yana daga cikin alkhairin da za a ba bawa wani asar din kuma idan ahabba Allahu abdan ibtala wani yazo ma'anar shi mai inganci a hadisi duk wanda Allah ya kaune shi sai Allah ya jaraba shi jarabawa ta kowace irin hanya dan kar mutum ya dauka jarabawa sai ta cikin wahala Allah ya ce wa nablukum bishari wal khair har a cikin ma walwala alkhairi ma Allah zai iya jaraba mutum mana yanzu mutum Allah zai iya mushi wadata wadata ai alkhairi to amma jarabawa ce bai sani ba mutum Allah zai iya bashi matsayi matsayi ai alkhairi ne a wajen mutane amma jarabawa ce bai sani ba mutum zai iya Allah zai iya bashi lafiya zama mai koshin lafiya sai kaga baya yawan rashin lafiya to wannan ta iya zama jarabawa ne wa wala yadda bai iya sani ba da Allah ya ce wa nablukum bil sharri wal khair da shari da alkhairi Allah biya na jarabawa ta hanyar su annabi Suleiman ai mulki Allah ya bashi amma Allah ya jaraba shi da shi ko Allah ya jaraba annabi Suleiman. kuma Allah madaukakin sarki da ya jaraba shi annabi Sulaiman ya samu ya ci wannan jarabawa din kaga da alkhairi ne Allah ya jaraba shi ma'ana shine mulkin da Allah ya bashi Allah ya ce walaqad fatanna Suleiman. ko lallai mun jaraba annabi Suleiman. Allah ya jaraba annabi Sulaiman wanda tarihin yana nan da yawa cewa mulkin shi ne aka dan dauka na wani lokaci aka baiwa wani ko wani aljani ya shiga yayin abin nan da sauransu da ya makamanta haka yana nan a cikin kisoshi na masu tafsiri almuhim Allah ya jaraba annabi Sulaiman ya dan raba shi da mulkin na wani dan lokaci kenan mulki aka bashi aka jaraba shi ta mulki annabi Adam Allah ya jaraba shi da ni'ima ne ai mana yana cikin aljanna Allah ya mishi jaraba cewa kar ya taba wancan itacen hadi ikhtibar ka san kololuwan jin daɗi na ce na aljanna to amma aljannan wannan ni'imar Allah ya jaraba shi a cikin ta da haka dan mutun ya ga kanshi a cikin ni'ima kar ya dauka cewa wai Allah ya fi son shi ne baya son wasu ya bashi wannan ni'imar ta iya yawa wannan abin da Allah ya bashi nan jarabawa ne bai sani ba to wanda ya iya tantance cewa abin da Allah ya bashi nan yana iya zama jarabawa to wannan shine mai samun tsira mana duk sanda ka samu wani abu ka dinga kawo tunanin cewa kana roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abin alkhairi ne karshen sa gare ka shi yasa ko abu zai mutun zai nema yake istikhara Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri haka da in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi al-khair wa shar Allah yana jaraba bawa da alkhairi da shari a talauci ai shari ne a wajen dan adam to amma yana iya zama jaraba ne Allah ya masa kuma mutum ya samu kudi ya samu wadata alkhairi ne a wajen mutane amma jaraba ne a wajen wasu mutane nawa Allah ya jaraba su da kudi ga qarun Allah ba misali shi dai zan misali ga wanda za su bayan sa ko inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafra mutanen shi suka ce karka yi alfahari da abin nan da Allah ya baka dan da bai da shi Allah ya bashi me yace sai bai ci jarabawar ba sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ai dabara ta ce da irin kasuwanci na ya ban mai gadar mun da wannan abin naka ko masu bakin ciki ne da hasada ce inna ma utitu ala ilmin indi Allah ya ce shin bai san cewa wanda suka gabace shi akwai wanda suka fi shi ba awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wanda suka fi shi dukiya suka fi shi karfi Allah ya halakar da su ba ma shi ba to mutane da yawa sukan fada cikin wannan jarabawa din kuma ba sa iya gane wa fi abi yace fa in sabara ijtabahu wanda Allah ya jaraba shi da bala'i idan yayi hakuri to Allah zai zabe shi fa idan ya yarda kuma istafahu Allah zai tsaftace shi zai sa shi cikin tsarkakakkun bayinsa amma annabi ayyub da Allah ya jarabe shi yace inna wajadnahu sabiran kaga sabara yace ni'mal ab innahu awwa saboda Allah ya jaraba shi kuma ya yi hakuri har Allah yace mun same shi bawa ne sabir mai hakuri inna wajadnahu sabiran wa fi athar ya zo cikin wani athar shi ma anna bani isra'ila cewa banu isra'ila sa'alu musa sun roƙi annabi musa cewa ya roƙi Allah madaukakin sarki wani abu ne wanda za su yi Allah ya yarda da su faƙala musa sai annabi musa ya ce rabbi ya Allah innaka tasma'u ma yaqulun Allah ka san abin da suke faɗa faƙala sai Allah ya ce qullahu ka gaya musu cewa yarduna anni hatta arda anni su yarda da ni kafin na yarda da su sai mutum ya yarda da Allah Allah yake yarda da shi wanda bai yarda da Allah ba Allah ba zai yarda da shi ba imana tarda anillah wa yarda anka wa fi atharin akhar an nabi sallallahu alaihi wasallama man ahabba an ya'lama malahu inda Allah cewa duk wanda yake kaunar ya san menene nasa a wajen Allah madaukakin sarki falyanzur malillahi indahu ya duba ya ga meye na Allah a wajensa mana an ba yana so ya gwada matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki to ya duba ya ga meye shi abin da yake gabatarwa ga Allah in ayyuka na ibada ne in ma menene kai me kake gabatarwa kafin ka san menene Allah ya ma tanadi fa inna Allah yunzilul abda minhu haythu yunzilul abda min nafsi domin Allah yana yanda bawa ya dauki Allah haka Allah madaukakin sarki yake daukan sa in gane ko shi yasa cewa Allah madaukakin sarki duk yanda ka tsammace shi haka yake ma'ana wanda ya ga ya girmama Allah maɗaukakin sarki ya kusanci Allah maɗaukakin sarki to Allah zai girmama shi ya kusantar da shi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wa fi atharin akhar wani athar din kuma maradiya min Allah bil qalil min rizqi lallai wanda ya yarda da Allah maɗaukakin sarki da kaɗan daga cikin abin da Allah zai tarfa mishi na arziki radiyallahu anhu bil qalil min al amal aiki kadan da zai shi ma sai Allah ya yarda da shi mana Allah bai baya duba karancin abin da ka bayar yana duba kyawun abin da ka bayar da ingancinsa da tsarkakan zuciyarka a kai wani zai ga ana ta cewa ya abu zai ce to ai ni ko na bayar zan ga abin nan ba wani mai yawa bane la ya ka same shi kuma ya tsarkakan ka kuma meye niyyarka a cikin bada abu wani wallahi zai bada abu mai yawa yawan da bai da iyaka amma kuma Allah bai karɓa ba wani kuma zai ba da kaɗan ɗin da bai taka kara karya ba ya wuce na wancan mai yawa saboda me niyya da zuciya ita ce za ta yi determining wannan abu da haka ba wai kaɗan ɗin ake duba ba a'a ya yake ya ingancinsa yake ya tsarkinsa yake abin da ake la'akari da shi kenan kuma yaya ka ɗauki wannan abu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tahqiranna minal ma'rufi shay'an komi karancin abu kada ka ce wai abu ne karami ka ce barka kana ganin ba wani abu bane yanzu zaka ga wani zai shigo masallaci zai dan ga wani kaman dan abu kaman da ta haka ko tsinke ne haka wani ba zai damu ya dauke shi ba wani kuma zai ga cewa bari ya dauke abin nan wannan kalil din da kake gani ila wannan abin ya samu mushi wata daraja mai girma wajen Allah madaukakin sarki wa huwa la yash'ur ila bai dauki wannan abun komai ba a zaka bar shi ne ka kashe jin ka. Eh, saboda haka ma'ana mutum abin da ake so ya samu a zuciyarsa ya zama ta tsarkaka gane ko zuciyar ya zama ta tsarkaka shine abin da ake so waƙala ba ba'dul arifin wasu daga cikin bayi masana Allah maɗaukakin sarki wasu daga cikin bayi masana Allah madaukakin sarki a wasu daga cikin bayan Allah madaukakin sarki yana cewa a'rifu fil mauta aliman yanzuruna ila manazilihim fil janan fil jinan alaman yanzuruna ila manazilihim fil jinan fi quburihim yughda alaihim wa yurahu bi rizqihim min aljannati bukratan wa ashiya wa hum fi gumumin wa kurubin fil barzakh law usimat ala ahli baladin lamatu ajma'in wannan yake cewa wato yana sanin wasu daga cikin mamata akwai wasu waɗanda wato suna kallon hangen matsugunansu a cikin aljanna alhalin suna cikin kaburburansu wannan ka iya ginin shi akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce ba mu'mini ne za a buɗa mishi cikin kabarin sa za a buɗe mishi daga cikin ni'imar aljanna yana gani wanda safa da yamma za a dinga kawo musu arzikin su daga cikin aljanna amma duk da haka a cikin wannan yanayin suna cikin damuwa me damuwar damuwarsu suna kwaɗayin yaushe Allah zai tashe su shiga wannan wajen shine abin da suke ciki wanda wannan damuwar da ya ce da suke ciki inda za a tattara a ba wani mutane wani gari da sun halaka gaba ɗaya ila aka ce meye ayyukansu ƙala ya ce kano musulmin su musulmi ne mu'minin muminai masu ba da gaskiya da Allah illa annahum sai dai su ɗin lamya yakun min tawakkuli wala riba nasi ba su da tawakkali ba su da yarda amma dai suna musulunci suna imani ma'ana idan suka duba matsayin da wasu suka hau ne sai su ce a shida sun kasance irinsu dan irin wannan matsayi sune ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a musu sakamako a aljanna ba tare da hisabi ba amma gabun mutawakkiluna ala Allah azza wa jal sab'a sab'una alfan yadkhuluna aljannata bila hisabi mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da bincike da sakamako ba kaga ai sahabbai sun yi ta tattauna wanda ya ce a'a su wane ne ce a'a wanda aka haife su a musulunci ne a wanda ba su taba yin shirka ba ne. a'a suna ta faɗa a manzo sallallahu alaihi wasallama da ya tambaye su me kuke tattaunawa ce ai akan mutanen nan ne wannan su cewa ai sai ce duk ba su bane ce humul ladina la yarquna wa yastarqu ko wala لا يرقون wala yastarqun wala yaktawun وعلى ربهم يتوكلون masu tawakkali ne ga Allah kuma da an ce tawakkali ga Allah ba yana nufin cewa duk abin da ya same su kuma ba sa neman sabab na yaye wannan abin ba a'a suna rukun sabab din kuma su yi dogaro ga Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin daya a cikin su ake kenan mutum zai iya shiga cikin waɗannan idan ya samu ma'ana albishir kamar wanda ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ukasha ibnu mihsan radiyallahu anhu yace ud'u Allah an alani minhu ta iya yiwa shi ya ga daga cikin ayyukan da yake kila yana cikin masu tawakkali yace ai ya manzo Allah ka roki Allah in zama cikin su yace ai anta minhu kana cikin su sai wani mutum ya tashi yace shi ma ya mishi addu'a yace ai ukasha ya riga ma'ana an buɗe kofar to 'yan baya ne za a rage musu duka su za su kwashi ko to yanzu ka ce a misali yanzu in an samu wannan ɗaya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu saba'in ne ai kila sun ƙare zuwa yanzu ko ko akwai saura to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka din ya gaya musu suke tunanin cewa to dubu saba'in din ai za su iya karewa sai ce kowane ɗaya daga cikin dubu saba'in din nan kuma zai ja dubu saba'in a wannan al'umma ga rahamar Allah tana da hadi sosai Allah yana kaunar bayinsa bayi ne kawai suke da sakaci ce kowane ɗaya a cikin su a cikin dubu saba'in zai ja dubu saba'in su ma ya kulun ma'abu kowanne yana da dubu saba'in a cikin su miliyan nawa kenan eh miliyan hudu da dubu ɗari ko eh dubu saba'in so dubu saba'in na ka duba wannan yalwa ta rahamar Allah maɗaukakin sari amma suwaye za su shiga cikin wannan adadin ne abin tambaya ne suwaye za su shiga cikin wannan adadin duniyar ba ta kare ba ko ba wai iyakacinmu mu ne duniyar ba akwai masu zuwa bayan mu kuma wannan abin ya keɓanci wannan al'ummar ne kawai sannan al'ummar da suka wuce a ga dan wani zai ce wannan adadin ai ba zai musaltu ba a'a in an duba yanzu daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 kuna ganin yawan musulmai bai kusa kai wannan biliyan din da ake magana ba ai mutanen da yawa ai kuma wasu za su zo bayan mu banda wanda ba a san su ba har lokacin da Allah zai gaji ƙasa kawai fatan mu Allah ya sanya mu samu rabo a cikin wannan shine addu'a wa fi wasiyati luqman a cikin wasiyar da luqman luqman bawan Allah ne wanda Allah ya saukar da sura Kur'ani da sunansa suratul luqman wa laqad atayna luqman alhikma hikma bawa ne mai hikima Allah ya bashi wato fahimta da kuma wato sanin makama ta rayuwar duniya da neman yanda za a nemi lahira shi luqman har wasu suna cewa annabi kuma a yanda <clears throat> malaman tarihi suke nunawa eh, ma'ana bawa ne mana bawa ne daga cikin bayi kuma baki ɗaya nuna ma cewa al'amarin Allah maɗaukakin sarki ba ya shafi wani jinsi bane banda wani jinsi da wani yana ganin cewa in shi baki ne sai yana ganin kamar shi an gama duniya ba shi kina la al'amru laysa kadhalik Allah yana duba zukata ne yanzu Bilal ba mutumin Habasha bane mutane nawa ya fi a wannan lokaci mutanen da ya fi su ba su kirgu ba a wannan lokacin har a cikin sahabbai ya fi da yawa daga cikinsu wa huwa habashi ba ba larabe ba ne ba ba ƙuraishe ba ne in ka yi maganar kiran sallah a musulunci in ka ce bilal ba na biyu waye na biyunsa babu saboda haka ba wai allah maɗaukakin sarki yana duba yanayin mutane ba ko jiki ko a'a matsayinka ko zuciya da aiki shine abin da allah yake da akali da shi mana in zuciya ta kyautata aiki ya yi kyau ya inganta to wannan shi yake ɗaukaka ba inna akramakum indallahi asqakum wanda yafi tsoron Allah madaukakin sarki lukman yana ce ma ɗansa usika bi khisalin tuqarribuka min Allah yace zan ma wasicci da wasu abubuwa da za su kusantar da kai zuwa ga Allah wa tubaiduka min saqati kuma za su nesantar da kai daga fushin Allah na farko an ta'budallaha la tushrika bihi shay'an wannan ita ce wasiyar ta farko alqur'ani ko ولقد an yashkur lillahi wa man yashkur fa inna ma yuwa man kafara fa inna الله غني amin me yace ma ya bunayya la tushrik billah farkon abin da ya bude ke dan shirka ba barna ne shi yake ruguza komai da komai inna shirka la zulmun abin ita ce babban abin da ya mishi wasiya da shi la tushrik an ta'budu Allah la tushrika bihi shay'an na farko kenan yace wa an tarda bi qadarillah kuma ka yarda da abin da Allah ya kaddara ya hukunta fi ma hababta wa karita abin da kake so da wanda baka so ma'ana amma mutuwa kai istirja'i ka rasa dukiya ka yi istirja'i ka yi rashin lafiya ka mai da ka ga Allah ka shiga damuwa da kunci ka koma zuwa ga Allah kasancewa Allah ya san da halin da kake ciki to wannan shine abin da Luqman ya ce zai kusantar da bawa zuwa ga Allah ya nisantar da shi daga fushin Allah wannan babbar wasiya ce wa ba'adul ba'dul arifin wani daga cikin masana ya ce man ya ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah wa yarda bi qadarillah ya yarda da qaddara Allah abinda Allah ya hukunta yace faqad aqamal iman wannan ya taka matsayin imani Allah ya sanya mu cikin su wa faraga yadayhi wa rijlaihi li kasbil khair kuma hannunsa da kafafuwarsa ya riga ya wanke su cikin nema alkhairi ma'ana yana cikin alkhairi gaba ɗaya ke nufi wa aqamal akhlaqas saliha kuma lalle wannan ya taka matsayi na kyawawan halaye allati tasluhu lil tasluhu lil abdi amrahu me gyara ma bawa al'amuransa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka kwatanta su da zamanin yanzu ai an fi su wadata na abin hannu ko to amma ya suka fi mu a wajen Allah Olobo mana zukatansu da irin yanda suke da ƙarfin imani wannan shine abin da ya gyara su yasa suka fi mutane da yawa mu ba haka muke ba a yanzu shi yasa ko a tsakankaninsu suna irin wannan magana Umar wata rana yana cewa wallahi Abubakar ba yawan ibada muke ganin ya fi mu ba ko yawan wasu ayyuka sai dai wani abu da yake zuciyarsa ya ce wani abu ne a zuciya abubakar da ba yanda za mu yi iya ja da shi akan wannan abin ya mana nisa ya wuce ba za mu iya kama shi ba to kaga kenan zuciya ita ce ake so ta gyaru mana in ta gyaru ya zama ta tsarkaka to wannan duk wani abu kuma zai gyaru shine idza saluhat saluhal jasadu kullu bal yaslahu alhayat rayuwa duka za ta gyaru ma yasa ko ya kai wani irin kuncin da ya kai karshen kunci bai damuwa saboda ne saboda zuciyar shi ta riga ta koma zuwa ga mahalicci wanda yake mai azurtawa to idan mutum ya sami irin wannan shine hakikanin yarda da Allah shi yasa sahabban nan radiyallahu anhum wa radu an ban yi tsammanin a yanzu wani kila za a zo neman yashi a yi ta maganar sadaki ya ce ai za a kawo za a kawo za a kawo in an zo ya ce to shi fa ya rasa sadakin nan a ya auren nan amma dai zai karantar da ita ahalari a matsayin sadaki za a daga auren ai ko za a yi mu yanzu zuciyarmu da imaninmu bai kai mai wancan abin nasu ba ko za a daga auren da shi mai auren ma da wacce za a aura da wanda za su bayar ɗin duka zukatan ba su kai waɗancan ba amma so a wancan lokacin hakan ya yi. mutum ya zo bace ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce gashi ta kawo kanta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan damar in mace ta kawo kanta in yaji yana son ya aure ta zai iya aurenta ya kalle ta zai ya nuna bai da bukata amma dai ba zai gaya mata ba saboda ɗabi'a ta dan adam ba za ta ji daɗi ba wani daga cikin sahabbai ya ga ta dade ya ce to ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aura min ita yace me kake da shi yace ban da komai yace ka je ka nemo wani abu mana yace sai dai wannan mayafin da yake jikina ba annabi yace to in ka bata kai da me zaka rubu ka je dai ka nemo wani abu ya je ya gama ƙoƙarinsa babu ya dawo ya ce fa ban samu komai ba ya ce ko zo ban ƙarfe ka nemo ma'ana a baka wannan zai nuna wani alama ne dan sadaki abin nufi da shi wani abu ne da yake nuna akwai kauna da yarda ba wai abu bane da kake bayar dan a baka madar a madadinsa ba dan mutum ba za a iya bashi ba zai iya karban madadin abin ya biya madadi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal ma'aka shay'un min alquran kana da wani abu na qur'ani tare da kai yace na haddace sura kaza da kaza yace to na daura maka aure je ka karantar da ita wannan surorin kuma aure ya dauro to yanzu aka zo yin wannan ba wanda ma zai wannan shi ma din da yake yana tsoro zai ce kai anya to wannan je me za a yi ba abin da za a yi to kaga su wani shiri ne da tanadi da tsarkaka da Allah ya a zuciyarsu ya tanade su na su zama mana misali a cikin rayuwa ma'ana kada a rataye zuciya akan abin duniya gaba da yansa abin da yake karanci sai kaga Allah ya sa mishi albarka fiye da abu mai yawa to yawa sai kaga abu mai yawa ba albarka a cikinsa yanzu misali abubuwan da ake ciki ake kokawa na yanayin wahalhalu da waye ɗan mutum za a bashi shi kuɗaɗe kamar dubu goma wani a irin yanayinsa kafin daga tsakanin magariba zuwa isha ba zai tashi da naira ɗari a cikinsu ba ya da gargaza su kuma gobe suna neman saboda me ila nuzi a min halbaraka ila an cire musu albarka wani kuma za ka bashi naira ɗari zai wayi gari har da naira ɗarin nan kuma ya ga ya samu biyan bukata me a cikinta albarka da kuma yarda da take cikin zuciyarsa shi kuma wancan mai yawa ɗin kila bai yarda ba da wannan abu don haka rashin yarda din shi zai kawo sai a tsige albarkar don haka sai ga ya samu da yawa sun tafi kamar wuta ta kona wani kuma aka ga ya samu kaɗan kuma kaɗan ɗin na ya wadace shi shi ɗan adam kawai ɗabi'arsa da yake yana da buri ne yanzu da yana zaune ba yi da komai ba yi da komai misali yana ta lissafi a zuciyarsa cewa yanzu da zai samu ɗari biyar misali sai kaga yana taƙaita abin nan ɗinsa yana ta lissafi har zai samu canji amma da dubu biyar za ta shigo sai ya dinga lissafin kuma wani abu a gaba har ta shanye wannan ɗari biyar ɗin ta koma <laughs> har ta wuce abin da yake tunani a wajensa to wannan rayuwa ce ta ɗan adam to duk abin da ka samu kaɗan ɗinsa ma'ana ka samu a yarda a kansa to sai mutum ya roƙi albarka a cikinsa sai ka ga Allah ya sa mishi albarka amma ba wai yawa ake dubawa ba abu da yawa za ka ga ba'i da albarka kaɗan sai ka ga mai albarka to wannan shine mataki na 49 da mali ya kawo za mu tashi mataki na 50 ana duk abin da yake nuna mana yana nuna mana yarda da Allah madaukakin sarki shine maganin duk wata damuwa duniya da lahira an mutum zai samu mana koda ka shiga cikin wani hali wannan yarda din da kake da shi zai zai magance ma wannan abu ba za ka dinga tunanin wani abu ko wani bakin ciki shi yasa sahabbai sun bar duniya nan ba sa bakin ciki shi Allah yake cewa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba su da tsoro ba su da damuwa a cikinsu sun samu istiqama sun samu daidaituwa zuciyar ta tsaya kuma sun tsayu da ƙafafuwansu. da haka Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba wanda a cikin su ya bar duniya yake bakin ciki suna barin duniya kawai dan suna bakin cikin sun rasa wani abu na duniya ba kawai damuwarsu suna tunanin me za su je su samu a gaba duk da kuwa Allah maɗaukakin sarki ya musu tanadi na alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wasu albishir amma saboda yanda zuciyarsu ta tsarkaka suna tunanin me za su samu shi yasa uba da dan sami ko wani daga cikin su ya zo zai rasu aka ga yana kuka wani yake ce masa ba kai ka zama sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi jihadi da shi amma kana kuka saboda zaka bar duniya yace ba ne yasa ni kuka ba yace abin da yasa ni kuka kawai nayi tunanin cewa Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama kafin a yi komai an tara bayi zai yi damka da hannunsa zai jefa su a wuta zai yi kowa ta damka ya jefa su a aljanna ya ce to ni ban san a wanne nake ba ya ce ni damuwa ta ke to idan sahabi yana wannan tunanin mu kuma mu saka mu aya nas'alullahi al'afiya kuma wannan ba yana nuna cewa ba su da yarda bane yarda da Allah ne kai su ga wannan abin nan ma'ana sun yarda da cewa Allah yana aikata duk abin da ya so wa ya yaf'alu ma ya sha saboda haka mutum ya dinga zama zuciyar shi ya tsarkake ta abinda ya samu kaɗan ne ya samu yarda da shi ya roƙi albarkarsa to sai ga Allah madaukakin sarki ya yawaita masa shi da haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani ya amfanar da mu da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk